السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata 22 ga watan zulhijja shigar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shida, daidai da biyar ga watan oktoba shekara ta da sha biyar. a ci gaba da tarihin shekul islam ibn taymiyyat al-harrani ad-dimashqi abul abbas alaihi rahmatullah da muke cikin wannan littafi mai suna wadda a wati fil islam na al'allamatu sayyid abul hassan ali al-hassani an-nadawi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muke ambatawa ne a duk sanda muka zo za mu dasa daga inda mu kwana a cikin tarihin wannan jajirtaccen malami malamin musulunci tsayayyen jagora soja daga cikin mujahidai da suka tsayi wajen kare addini da kuma al'umma da kiyaye mutuncin jama'a da dukiyoyinsu magance tarihin ibn taimiyya tarihi ne da ke bukatan abin shi dakin dakin a bayanai gamsassu dangane da shi domin akwai abubuwa da dama na daukan izina da ya kamata al'umma su ba a cikin tarihin shekul islam a ƙashin gaskiya in ana bayanin ibn cemiya mutane ɗauka suke kaman wani malamin islamiyya ne ibn cemiya ko kaman wani limamin wani masallaci ne ko kaman wani malami ne wa'azi ne a wani lungu ko haka dai mutane suke tun da an ce malami ne su kuma mutane ba su taɓa ganin malami ba kun ba su san malamai ba suna ɗauka duk wanda ya zai ce masu shi malam ne sun ɗauka malam ɗin ne da gaske ba san malamai ba to dole ne a tsaya a fayyace wa mutane wane ne shekul islam ibn taimiyya allah maraukin sarki ya gafarta mashi to mu duka dai mun san abin da ya faru lokacin da ibn taimiyya al'amari ya rincaɗe ya fito daga cikin garin dimashku a lokacin mutane suka ta yawo da tsegumi da 'yan gulman maki cewa ya hana mutane guduwa shi gashi zai tsiri an gani dama ire-iren waɗannan 'yan tsegunguma ba ka raba shi da bakin mutane waɗanda suke gama gari za su ta faɗin abubuwa cin da dai kai baka mallaki bakinsu ba bakinsu nasu ne abinda suka so faɗa za su faɗa amma shi kuma ibn timiya ganin ya to ya fita bayan gari ya je ya ƙara sa ma sojojin musulunci da shugabannin musulunci jajircewa da kuma ƙaimi akan abin da suke na yakan makiya shi ya fi mai da ya zauna ya ta wa'azi na surutai a cikin gari kama su ko mutane inda suka waiwaya daban suna cewa inna ma haraja hariban ai ya fita ne don ya tsere fahasalan lauma min ba'adin nasi nan ibn timiya ya fuskanci zargi daga wasu daga cikin jama'a da wannan ne so da dama na kan gaya wa mutane da cewa su bar damuwa ɗin in sun ji ana amfani da kalmomi na zargi akan wani malami tunjin wannan ya samu asali ai bi irin waɗannan 'yan tsegunguma da waɗannan 'yan zarge-zarge na ƙarya an yi ma'annabawa da manzanni da yawa kun gani har sai da allah ya kaina jin kullum mutane ya hallazi lazina amon la takunu kan lazina azau musa kakku zama kamar waɗanda suka cutar da annabi musa an mai abin da ya cutar da shi ta hanyar magana ko aiki fa ra'a Allahu mai maƙalu. ba wanda ya iya kare annabi Musa duk garin banu Isra'ila sai da Allah ya kawo mai agaji amma wani yau ka fara da'awa kowa ka ƙure mai gudu wai ka ce wai ba za a yi ma ƙarya a zarge ka ci mutuncin ka ɓata ka ba waye kai wai Ka gani, kai ne awa dole ne ka haƙura da waɗannan abubuwa saboda shi shine sunan su abin da za su iya kenan ba su da abin da za su iya da ya wuce wannan wajibinka ne ka bar su su samu ɗan sarara ta hanyar yin irin waɗannan abubuwan da in ba su tuba ba suka mutu zai zama sanadiyyar ɗaukan nauyi su zauna da shi a gidan wuta bayan da ka iya ba irin da ba yi annabawa ba sun shiga cikin jarabawoyi iri-iri da zuga ga ne taymiya cewa ke tserewa zai duk abin da ya a baya an manta fa an gane waye yanzu kuma wai shekul islam ne zai gudu ne mutum ku zo ku ce. walan ya adulin nasu shigulun gairar su'udi ilal ma'azin a wannan lokaci a cikin garin dimashko ba abin da ya wa mutane mahimmanci ya shigaltar da su duk unguwan da ka karkada ka je face za ga mutane suna hawa kan manaruri ne inda ake hawa ake kiran sallah da duk wani gini mai tsayi da duk wani dutse mai tsawo to nan mutane suke zuwa su hau yanzu rona yaminan wa shimalan suna leƙawa suna hangen dama da hagu fataratan ya ƙolo na wani lokaci su waɗancan wanda suka hau sama suna ‘yan leƙe-leƙe za ka ji suna cewa ra'aina gabaratan mun hango wata irin ƙura ta turnuke sama kafuna an ta kuna at-tatar to tsoro suke ji kada fa wannan ƙura da ta taso ya zama ta tarawa ne suke dab da shigowa gari wai ajabu na minar jeshi ma'a kasratihim a wani lokaci kuma sai su riƙa ba da labari ga bataliyoyin sojan gwamnati nan so kuma sun ɗibi jiki sun tinkari inda aka hango wancan ƙura kuma wannan abin sai rika ba mutane mamaki yana burge su irin yadda sojojin suke da yawa wa junudati iddatihim da kuma irin kyawun tattalin kayan fada wa adadihim da yawan su aina zahabu ina suka tafi ne sun yi nan sun nauza sun tafi can jima kuma sai a ga kura ta kaɗo to ina waɗannan sojoji suka tafi ko tafiyan da suka yi har an kakkashe su ne duk da yawansu da tarin kayan aikinsu to wannan kuma sai ƙara sa tsoro da razani a cikin zukatan 'yan ƙasa fala ya daro na ma fa'alallahu bihim shin da sojojin sun wuce su ba su san ne Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara ya hukunta a kansu ba tserewa suka yi kashe su ne aka yi duk da wannan yawa nasu da tarin kayan aiki na gartattu, to menene ya faru wa kullu shakkin kana yanzuru hukm al-qada'i fihi kowane mutum ya koma ya ji da kanshi yana sauraron wani irin hukunci ne da Allah madaukakin sarki zai mai wanda ya kaddara shin zai tsira ko ba zai tsira ba za a kawo gare shi wahala ko ko zai samu kubuta kowa yana tunanin ainihin mafar wa yufakkaru fi ma iza waqa'at harbo Amla? dukkanin mutanen gari kowa tunani yake yi to fi ma idza harb shin yakin nan ma zai faru a yi shi amla ko ko Allah madaukin sarki zai masa gomashin abin da ya masa a baya ne ya kora makiya ba tare da an buga ba Wa'iza iza idan Allah ya ƙaddari yaƙin ya faru yanta sir wane ce da nasara tatar ko ku hukuma wa na hazama jaisho, tunani yana ta yawa cikin zukatan mutane idan aka wannan yaƙi, sai sojojin gwamnati aka yi nasara a kan so suka watsi la kaddara Allah malikar Allah ya sa aka faru suna wannan tunanin amma a lokaci ɗaya kuma suna addu'a kar ma Allah ya ƙaddara haka ya kasance fama za su ya kono masirahum to idan aka watsa sojojin hukuma to su mutanen gari ya makomansu zai kasance wa man kusa anfusahum to kusa wane ne zai kare masu kawunansu wa arabuhum da mutuncinsu wa amwalahum da dukiyoyinsu kun ga waɗannan abu uku duk gwamnatin da bata kiyaye wa mutane su ba to ba gwamnati ba ce duk shugaba da yake jagorantar wasu al'umma bai tsara jininsu ba bai tsara dukiyansu ba bai tsara mutuncinsu ba wannan ba shugaba ba ne kuma in ya mutu ta ya sha mamaki yau waɗanda ke da'awar shugabanci da su ne ake cin mutuncin al'umma kuma an gane yau shugabannin nan su ake a tara a tara sun tattare dukiyar al'umma yau shugabannin nan mafi yawancinsu su ake zargi da hannu wajen karkashe mutane haka suddan kun gane wannan kaga abin da suka faɗi addima wal a'rad wal amwal hau kuma annabi ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yawmikum haza fi shahrikum haza wa fi baladikum haza dukiyanku haramun ne mutuncin kuma haramun ne sannan abin da ya shafi jinin ku yanzu menene dalilin da mutum zai zauna ya je yana tsegumi yana zagin wasu yana zubar da mutuncin sa a kawo. kai musulmi idan kana jin haushin wani shi ma annabin da ya ce mutuncin musulmi karar ne da ya halatta wani ya zubar da na wani ba to shi ma annabin kana jin haushin shi ne idan ka raina wani bai da mutunci a idanka kana zubar da mutuncin shi kana zagin shi kana gulma da tsegumin shi to shi shi ma annabin ka raina shi ne ba ganin mutuncin shi ne shin bai sai gaya ma ka bari ba sai sa lokacin da kake ganin wani bai isa ba an san ka cikin tunaninka ne da magananka Allah da ya hana ka rena shi annabi ma da ya hana shi ma ka rena shi sai sa kowa ya nasu mutunci haramun ne wani ya taba na wani ko da ba ka san shi an gane wannan haka dukiyar shi to balantana uwa uba kuma jini Allah ya kiyaye wa kana kama tsawwarar alqur'anul karim mutanen gari suka tsinci kansu kamar yadda alqur'ani mai girma ya tsawara da cewa wa izzagatil absar ku tuna lokacin da idanuwa suka rena fata wa balagatil qulubul hanajir zukata na bayan ya zo makoshi tsoron tsoro ya ce wata zununa billahi zununa aka yi cazzace-zace iri-iri ga Allah nasara ko kishiyanta me zai faru shin wa zai nasara hukuma ko ko 'yan tawaye oh, oh. wata zununa billahi zununa hunalika Allah ya ce a nan ne ibtuliyal mu'minuna Allah ya jaranci masu imani wa zulzilu zilzalan shadida aka jijjiga su aka girgiza su jijjiga da girgiza mai tsananin gaske wai jama kuna tsammanin za ku samu ɗaukaka ku samu buwaya ku samu suna da karɓuwa wai Allah madaukin sarki bai jaraba ku ba kuna tsammanin haka zai faru ai san da matsala ya faru ai sannan ne Allah madaukin sarki zai yi kawari hunalika btuliyal mu'minuna Ke sa idan matsala ya faru kar ka bari Allah madaukin sarki ya amfani da kai wajen ka zama kai ne zaka zama jarabawa na fitila ga mu'minai ka bari jarabawan na fitinan ta zama a kanka an gani kakka bari ta zama kai ne sinadarin fitinan mummune hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzulu zilzalan shadida Allah madaukin sarki karka za mu sa mu zama fitina kan yan uwan mu aya ta goma da ta sha ɗaya cikin sautul ahaza malai yace wa wasala ibn taymiya ilal askar asr haka ibn taymiya ya iso cikin rundunan mutanen sham fatalaba minhu umara uljaish jaysh sai komandojin yaƙi suka nemi ibn taymiya an yasira ilal sultan da Allah ya karasa wajen sarki ya stahissuhu ala sirri ila dimashq cewa da Allah ya fa har ya iso dimashq yan tsakanin da Allah waɗancan da ke cewa ibn taymiya gudu zai yi da ibn taymiya bai zo ba su ne za su je su roƙo sarki ya zo jama'a kuna gano wannan abin da ba za ka iya ba ko wani in ya miƙe tare in ya yi sai Allah madaukin sarki ya sa abin ya yi wanda dalilin da al'umma za su zama mutuncin junansu bai da kima ba cewa kan ibini taimiyya zai gudu haka a shiga inda ya zo shi sa in kai ka san kai mutumin kirki ne ga abin da ka sa ma gaba ko fasda bi ma tu'uma ka ci gaba kawai ka rabu da mutane an gane kuma in kayi gaba Allah ka daina waige shugaba baya waige in ka sake ka waiga za su nasara a ka an gane wannan da kyau ko ibn timiya kaga ya waiga ya kalle su in ka ce wai duk wanda ya hau duk karen da ya hau hau za ka ɗauki dutse ka jefe shi to ɓannan da kai kake haifarwa wajen jifan karnuka to kana son dutse ya tsada sai ka da su yanzu ibn na zuwa kwamandoji suka ce da Allah kai kaɗai ne za ka iya gaya ma sarki ya ji ci gaba da aiki fasara ilai ibn kimiyya haka ya tafi wajen sarki fa hasahu alal maji'i ila dimashq ya je kwadaitar da sarki akan da Allah sarki dai ya taho Dimashq ba da an da yarjo ila Misr lokacin sarki yana shirin komawa Misra kun gani faja'a huwa wa iyyahu jami'an فسأله السلطان أن ma'ahu fi ma'arakatil معركة ibn taymiya yazo wajen shi. da sauran sarakunan da aka hada shi je samu sarki ya je ya tsaya ya roƙe sarki a kan cewa ya zo ya tsaya da kan shi a tsaya a wannan yaƙi faƙala lahu cikin jawaban da ibn timiya na sarki ya ce as-sunnatu an ya ar-rajulu ta ta ta qaumihi abin da yake sunna ne jagora ya zo ya tsaya a ƙarƙashin tutan mutanen shi ba tura ta zanga-zanga yake yi shi yana kwanci a ɗaka ba da shi yake yi kun gano wanda da kyau ko kun ji ibn taymiya ko yana ciki yana daga cikin sunna shugaba ya zo ya tsaya a ƙarƙashin tutan mutanen shi wa nahnu ma janshi sham wala nakasa illa ma'ahum ya ce kagan nan ina tare da sojojin sham kuma ni ba zan tsaya ko ina ba sai tare da su wa harrada sultan alal qital ya kwadaitar da sarki ya tsaya a yaƙi wa basharahu bin nasar kuma ibn timiya ya ne bishara da cewa da izinin Allah nasara na nan waje ala ya halifu billah ibn taymiya yana magana yana rantsuwa da Allah alladhi la ilaha illa hu cewa ina rantsuwa da Allah wanda babu abun bautawa a bisa cancanta sai shi innakum mansuruna alaihim fi hadhihi almarra ko dinnan ku ne Allah zai taimaka akan waɗannan makiya a wannan karan fa yaqulu lahu al-umara kwamandoji da sauran hakiman sarki suna cewa da shi kul insha Allah sheikh ka ce in Allah ya so fa ya kulu insha Allah kalla ta alikan ibn taymiya yace kai in Allah ya yarda tabbas ne ma ba wa ina da shakka akan cewa nasara tana tare da mu bane kun gano wannan da kyau ko yanzu na aikin da ibn taymiya yi akwai wanda yi shi wadancan dimbin sojoji da sarki ya za su koma shi yasa suka dawo Ya yasa akwai aikin da mutum ɗaya da kuke zagi kuke cin mutunci zai iya mako ku samu ɗaukaka wanda in an tara karkacen ku kab ba za ku iya yi ba an gane wadanda ba su da haƙuri ne Allah maɗaukin sarki ya kiyaye وفي ليلة التاسع والعشرين من شعبان أدرن عشرين ترى قوة شعبان ثبتت رؤية هلال رمضان aka tabbatar da cewa an ga watan ramadan fabada an nasu ya sta'idduna da salatin tarawih nan mutane suka fara shiri da kintse domin sallan tarawih وقد استبشروا بشهر رمضان وبركته ne suka fara bisharantuwa da albarkan da ke cikin watan ramadan da kuma irin alherin da wata yake tattare da shi cewa za su tsaye wajen roƙon allah madaukakin sarki mai yiwa allah ya sa a yi nasara a wannan karawan da za a yi wa asbahu yawmal juma'a fi hammin shadidin jama'a suna na a wannan yanayi a asibar ranar juma'a haka mutane suka zauna cikin damuwa mai tsanani wa haufin akid da tsoro mai firgitarwa wara yawma sabti min al-ma'adin sawadan domin a yinin asuba asabar da suka hau saman hasumiya inda suke hango bayan gari sai suka hango wasu irin gayya mai dindin yawa wa ghabaratan min nahiyatil askar wal ado suka hango ƙura ta tarnike a ɓangaren sojoji da kuma ɓangaren makiya ƙura ta yi sama ta rufe sararin subhana faghalaba ala ne mafi rinjayen zaton mutane annal waqa'atil yawm cewa yau ne ranar karambata tsakanin sojojin musulmi da kuma na 'yan ta'adda faftahalu ilallahi azza wa jalla du'a nan da nan mutane suka zabara wajen roƙon Allah madaukakin sarki silmasajid a cikin masallatai walbalad da kuma ko'ina a yankunan gari watsala an nisa'u wasu alal asliha mata da yara suka haye saman tsorayen gidaje wa kashe ru'usahum mata suka buɗe kawunansu don su gani ke faruwa wa bajjal baladu dajjatan azima gari ya ɗauki kuka da kururuwa hankali ya tashi tashin hankali mai tsanani falamma kana ba'da zuhur bayan da ake sallah Zahar, quri'at bi bil jami sai wakilin sarki ya zo da takarda ya karanta a masallacin juma'a tatadammanu anna fi sa'ati min nahar as ana ba da bisharan cewa a sa'a ta biyu a yinin a rana asabar haza اجتمعت الجيوش الشامية والمصرية ma'a السلطان cewa ai wannan rundunoni da kuka sun taso nan da nan ƙura ta yi sama to rundunan misrawa ne da kuma rundunan shamawa aka haɗu wa fiha ulibar du'a minan nas daga na aka ce ma mutane abin da yake nema a wajensu shi ne addu'a wal da bi kal'a, sannan mutane su tsaya su tsare garinsu kun gano wannan da kyau ku. nan da na aka umarci mutane da cewa tsaya tsara gari sannan a yi addu'a sojoji na misra da sojojin sham to gaba ɗaya an haɗu waje ɗaya aiki zai ci gaba sarki ya zo da runduna mai ƙarfi sannan sojojin sham sun ƙara samun ƙarfi su kuma ya ƙato da gora ku tsaya ku tsare mana gari kun gano wannan yanzu mutanen gari a bisa surantawanka da ƙaddarawanka me za su ji a ransu kwanciyan wafi sani min ramadan a biyu ga watan ramadan istafal jaishani fi sahati sahafin mala yake cewa rundunoni guda biyu suka haɗu a fagen fama rundunan tatar da kuma rundunan gwamnati aka haɗu za a buga wa afta ibn taymiya a lokacin ne shehul islam ya fito yi fatawa bilfitari cewa kowa ya karya azumi muddata qitalihim na tsawon lokacin da za a yi yaki kowa ya aji azumi <laughs> wai ina waɗannan 'yan ƙananan ustazan na gari suna nan wane ne ke jawabi shekul islam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi abul abbas alayhi rahmatullah ba da fatawa wa aftara huwa aidan shi ma ibn timiya ya aji azumi a daidai lokacin da kake tsammani sulken yaƙi ne a cikin shi wulan yaƙi ne a cikin shi takalmin yaƙi ne ya sa yana kan ingarman doki yana rike da garkuwa da wani wawo keken makami wanda Allah kaɗe ya san shi ga aiki ga fatawa abul abbasul harrani kun gano wannan da kyau ko ai yana bin aikin mai gidan shi ne dan mai gidan ibn taimiyya ko faɗan badar da uhudu tare da kai ne yazo ba kallo shi kai ba shi ka fadan in yazo kai da ganin shugaban mu kaga hawan gwarzo rai gudu suka yi tun bai kawo ba manzan Allah kenan ba zama yake ba badar da uhudu da kai ne yaji kuma in yaje ba kallo shi kai ba ya tafa jarumai suna yaƙi a shi ka faɗan in ya zo yana shiga ne ya tsara a tsara rai gudu suke tun annabi bai iso gare su ba kafa mai na ci kan baki ba an gano wannan ta kuma shi bane taimiya ta farke sai ke bi kun gano wannan da kyau ko shi yasa ce na iban na abdu sun watsa ta bukawa kuma ba tsaya nan ba sai da suka kashe ke kisara mabiya manzan Allah kenan shi ma ga ibnu taymiya zai kashe nashi kisaran wa ya yaduru alal ajna haka ibnu taymiya yake bin sansanin soja soja sansanin sojoji wal umara da tanti tanti na shugabanni fa ya'kulu shay'in shi in yaji sai ci wani abu tare da su fiye yana cin wani abu liyulimahum don ya sanar da su an na iftarahum cin abincinsu liyataqawwau alal qitali afdal don su samu ƙarfi wajen yaƙi a wannan yanayin shi ya yake wa kana yaqra'u lahum hadisa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin annabi yake karanta masa yana cewa innakum mulaqul aduwwi gadan gobe uwar haka za a karan battan ƙarfi da maƙiya wal fitr lakum aje azumi shine mafi ƙarfi da himma da jajircewa gare ku abin da ya kamata kenan malai ce zakarahu al-iraqi fi fatihil mughin wannan hadisi al-imam ya kawo shi a cikin fatihul mughin sharhi ne na manzumatul alfiya fi bahasin nasih wal mansukh da ya zo gaban nasih wal mansukh a juz'i na uku shafi na 65 walam ajirhu inda ghairihi fil masajar hadisiya, malai ce a cikin masajar na zamani bai ga wanda ya kawo wannan ruwaya ba ballantana ya tafarijin shi sai ce wallahu a'alam wai yau aka yi ma tambaya ka ce baka sani ba wai a wajen jahilai wai ba ka da ilimi ne ai mai ilimi ba ko da fatawa yake bayarwa ba an gane wanda ma yake da ilimi so da dama in yaji tambaya tsayawa yake nazari masu kazan lahan ba da ansa nan da nan da jin magana in gajin jika ba san komi ba an gane wannan da kyau ko ba san komi na ilimi ba to ne za ka ji kazan laha iri iri Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu to shine sai malai yace walamma btada'atil harbu yayin da aka fara yaki da kunna kun gane malai yace wata hama fariqan yayin da yaƙi ya fara runduna guda biyu na gwamnati da ta tarawa 'yan ta'adda aka haɗu sabatar sultan sarki jajirce sibatan azima jajircewa mai tsanani wakalar khalifatul abbasi abin rabe suleiman fi suhubatihi a lokacin khalifa yana tare da sarki وأمر السلطان بجواده فقيد nan da na yasa a yi ma dokin ta baibayi sarki hatta ya hariba don kar gudu kun gano nan da ku wai ma karin ga wahala ya kabur doki ya tsere ya ce a sa ma dokin ta a haka zai yakin wa baya Allahu ta'ala fi zalikal mawqi ya sai da rayuwar shi ga Allah da komai da ya mallaka a wannan wajen wajarat khutubun azimatun yaƙi ya faru mai girman gaske wa kutila jama'atun min sadatil umara yawma irin a wannan yaƙi an kashe jagorori kwamandoji shugabanni masu tindin yawa walakin sai dai duk da zuban mazaje da aka samu nazalan nasara alal musulmina Allah madaukin sarki sai ya saukar da nasara ga musulmi wastazharu ala tatar Allah ya tsaga al'umman musulmi akan tatarawa falamma ja al ana yakin tun zuwa azahar yamma na zuwa dare ya fara ta tatar ai sauran ragowar sojojin tatar sai suka sheka hamid tulun suka fara hayewa kan tsaunuka waljibal da hayewa kan duwatsu wal'akam suna fadawa kwazazzabai suna koyewa kwane mutum sun mazaya kenan kun gano wannan da kyau ku? sun sheka kafa mai na ce ban ba shi ba fa haɗa bihimul muslimun nan da nan musulmi suka bi duk inda ta tarawon suka shiga da zai kewaye su ya harusu na min harbi suna tsoron min harbi don kasa tsere don kuka tsana wajen suka ji shiru sai ku sadaf sadaf sadaf sai ne sai tsere aka sa bataliyoyi suka tsare wayar munahum ala qausin wahida ila waqa'atil fajr sojojin musulmi suna laɗe suke kwantan ɓauna suke can in zuga gona ɗan tatar yana sai lallaɓo ya sauko ya nemo wajen gudu akwai kuma naifas cun gan shi a lahira kawai ana ta auna su ala kausin suna da snipers suna matsauki ɗaiɗai suna nan suna gadinsa har da faƙucila minhum ma la alamu adadahum illa a wannan karan an kashe mata tarawa adadin da ba wanda ya san yawan in ba Allah ba wa ja'alu yaji'una bihim fil ba, haka sojojin gwamnati suka rika hawa kan duwatsu suna kamo ta tar fa rabu a anaqahum tana sa takobi suna fille masu kawuna sun makaru ya ce saƙaƙo fi ya ciwal mahalik duk da haka wasu suna ganin da su saranda in ma sun yi dai kake su za a yi haka suke sulbiyowa daga saman dutse suna fada zazzabe suna mutuwa wagarika minhum jama'atun fil furat haka da yawan suka fada cikin furat suka hallaka bi sababin zulam saboda gudu cikin duhun dare suka fada ce kudu suka mutu ina ba ta mun gano wannan da kyau haka waye gari Allah ya kare al'umma daga su ibn timiya ya faɗi gaskiya ko bai faɗi ba inda ibn timiya dan channel 2 ne da ya sai a ce ya zama wali haka ina ba ta mun gano wannan da ya ce za a yi nasara kuma ibn taymiya ya kawo ayan nasara cewa an zalunce mu ne kuma Allah ya yi alƙawari duk wanda aka zalunce shi Allah zai taimake shi shi za ku ke ganin an zalunce mu sai ne lub sai a ce wai ai mun yi shiru ne ba mu da gaskiya so muke Allah ya kawo mana agaji ku gane iya dabaran yaƙi ne ka san duk wanda zai kara da Allah zai iya وفي يوم الاثنين الرابع من رمضان a ranar litini hudu ga watan ramadan da khalabun ya tafi dimashq ibn taimiyya ya shigo dimashq ina masu cewa ya gudu suna ina to barkaci ko maganan guduwan ma ba za su yi ba faffare hadihin nasu mutanen gari suke ta lalima maraba lili da ibn taimiyya aka farin ciki da zuwan ibn taymiya wada aulahu suka yi mai addu'a wa hanna'uhu suka tiya shi murna bima yassara Allahu ala yadayhi min alkhairi na irin abin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar a hannun shi na cin nasara wa dakhala sultanu ila dimashq sarki ya shigo dimashq yawm thulatha ranan talata khamis min ramadan biyar ga watan ramadan wa ma'ahul khalifa suna tare da khalifa wal asakir da sauran rundunonin sojoji muntasirina suna ma waɗanda suke nasara farihina suna cikin farin ciki karratin khawatiru hankulan mutane ya kwanta wa ya asu yanke tsammani ya tafi wa tsabar quluban nas zukatan mutane yi daɗi hankali ya kwanta aka samu natsuwa mutane suke bishara sakamakon abin da suka ji suka gani jama'a kun gano wannan da kyau ku wannan shi ne abin da dama Allah yake ma masu imani ibn taymiya tun kafin ya zo duniya yake fitinan ta ta haka kuma kai ka zuwa wannan lokacin ibn taymiya ya fi shekara talatin a duniya kenan da tar sun shekara sama da talatin suke cin karansu ba babbaka amma sanda Allah madaukin sarki ya kawo nasara ka ƙara jin motsin ta tar sai sa duk wanda zai zalunci yayi dan lokacin da yake da daman yin zaluncin ana nan Allah madaukin sarki zai kawo lokacin da zaluncin ba zai yiwu ba Allah zai danna zaluncin a sanda azzalimin yake ganin yana da yanayin da zai zaluncin ba wanda ya sai hana shi kiza kowa ji tsoron Allah karke zalunci dan kana da dama idan wanda aka zalunta idan shi yana roƙon Allah madaukin sarki a kanka kuma wa ainul lahi lam tanami idanun Allah ba sa bace shi sa duk wanda zai zalunci zai yi cuta zai ba daidai ba Allah ya mu mugunta ne yake haka ma kanshi to ya haka daidai korin shi wata kil shine ka faɗa. Allah madaukin sarki ya kiyaye mare ce karul bid'a wa taghayyurul munkarat ibn taymiya zaka ya ce to an gama yaki sai ya je kwanta ya huta ko aiki ya samu duk da yanzu gwamnati ta riga ta tabbata to ibn taymiya ya koma karin bid'a to kun ji bayan da mun gama karanta littafin ibn taymiya to bid'a kai ta kanki don dama ake ibn taymiya kenan inkarin bid'a ba ruwan mu da wai a ce wai wani ah, mu bid'an ne matsalan mu ba ruwan mu da azzalimai mu menene matsalan mu azzalimai ba ruwan mu da fasikan fasikai ne ruwan mu da fasikanci idan mun kashe zalunci za a samu azzalimi in mun kashe fasikanci za a samu fasikanci in maka kashe bid'a za a samu dan bid'a kun gane mu ba ruwanmu da shakkiyan mutum ai ba ruwanmu da shakkiyan shi in ga mutum yana magana kan shakkiyan mutum ko local champion ne Allah local champion ne kana magana da duniya amma mutum da ya zama matsala hmm, local champion kenan to ibn taymiya shi yana magana da duniya ne amma in bid'a kuma gaba ɗaya shakhsiyyar ibn taymiya ita ce ta dame su kaga waɗannan ba wasu abu bane an gane na tuna wani tattaunawa da aka taɓa da wani babban kirista da wani babban shehin malami da aka tattauna tattauna ya tattaunawa wancan shehin malamin na musulunci ya kai wancan shehin malami na kiristoci bango can da yi kwara aka bayanai saboda wannan shi malamin ƙwararre ne a history ya zo mai da wasu bayanai bayanai bayanai sai wannan ya musa zai ya mota da kike local champion wannan abin ya mai dama ce ni dai <laughs> ni ne local champion ce kwarai da gaske kai local champion karshen ƙarshen wannan shirin da ake sawa kenan wanda bbc ne ko voa suke hada voa na manta sunan shirin tsaka mai wuya bulu usman ya saka sama'ila doguwa tsaka mai wuya ina ba ta mun gane wannan da kyau tun daga lokacin idan yan jaridu za su tattauna da malaman musulunci sai je sai su samu wasu yan tura guda sai a hira da su tun daga lokacin suka daina ɗauko ƙwararru jajirtattun malamai na musulunci irin ibn usman suna sawa irin su albani irin su jafar na ƙarshe ƙarshe da suka sa mana ne wanda suka sa kabiru gombe da aka mai tambaya kan maita ya fede wajen a lokacin nake shan sakatare janar ne ina masu yawo da kaulasan ga sakatare janar ya faɗa abin da su albani suke faɗa da kaulasan ku gano wane mutum ka jefa ko kore ka ƙungiya. Allah maɗauke zarke ya sa mu dace zai yi kake sakadar janar ya yi radda ne Allah ya samu dace ba ne ce wata gairul munkara da kuma kokarin canza munkari an gane irin abubuwan da mutane suke na munkari mara kyau shi bane ce ya koma yana wa'azi ka san fada da bida'a da canza munkari ba kowa ke yi ba fa ba malanta ne ke wannan abin ba wani ce a'a ai in malanta ne kowa zai iya cin da malamai da yawa kuna gano wannan ibn a kayan gwamnati da ya zo irin su yake irtikara waɗannan abubuwan abubakar gumashi kaɗai ya yi tinkarin bida a ƙasar da sai da ke ta ƙasa ya bar ma izala da ɗan salafiya da koma wani tarkace ne zai taso har yau mun kasa yanka ta shi kaɗai kai ta ƙasa ya durmushi ya ce da ku ƙara da a ku yanka har yau ba mu yanka ta ba kuma wallahi abubakar gumi shi kaɗai kai ta ƙasa so da ibi abubakar gumi jarumi ne irin ibi ne shi kaɗai ya gwagwarmaya da sarakuna ya gwagwarmaya da yan boko ya gwagwarmaya da duniya ya duk abin da ya shi kaɗai wannan da tigan amma ka duba yau kusan shekara 20 da wani abu da rasuwan shi har yau muna ta kokawa abin da ke faruwa ba wai malaman sunna sun kasa yanka ba ne. matsalan mu yana cikin mu ne yau idan waɗannan suka daddanna kafan bid'a waɗancan suka riƙe dingi waɗannan suka danna kai sai wani daga cikin ahalin sunnan sai ya koma daga baya yana masu cakulkuli gari to kaga ka rike kafin baya an maka cakulkuli dole bi ka saki ina kuma bi sai ta haura sai ta shuri sai ta watsar da mutane sai an tsara binta da gudu an turmushi ana can kuma sai wani kuma ya yunkuro yana neman suna wani yana neman kuɗi wani yana neman shuhura sai ya kama waɗancan da suka jaddanne sai ya ƙara wasu mai takwaiku shi yasa matsalan mu yana ina yana cikin mu ne yan bida ba su ne matsalan mu ba abubakar gumi ya janne mana ita ko mun turmushe ta amma ana dab da sarkin yanka zai yanka sai takwaiku kuma ka auna duk inda bid'a ta yunkura ko za ga wani ahalu sunna ne yake ma wani malamin ahalu sunna shakulkuli an gane wannan in ka tambaya me yasa yake shakulkuli zai ce wai a matsa mashi ne shi ma ya danne a to ba ya danne ba kuma bari su yanka in an tashi fiɗa sai ka zo to abin da ya hana har yau a yanka take nan a zamanin abubakar gumu kuwa duk wanda ya yi yunkuro ma malam malam ya san kowaye in ma an zo ya san cewa cikin bid'a ne ba zai yi da shakulkulu ba waɗannan ko qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina mutanen mu ne Ko gano wannan da kyau ku in aka yi ma shakulkulu sai kai haka zaka kai banka sai ka ruwa sai ga zaka banki naka kai sai ka auna zaka yi matafiyan illa sai ka bari shi ko dan cakulkuli shi ko bai kallon illar kun gano da kyau ku Allah madaukin sarki ya kiyaye to inkarin munkar inkarin bid'a wata taghayyirul munkarat to aikin malamai ne to bari ku ci ita bid'a inkarin ta ake yi munkari canza shi ake yi shi yasa malam bai ce inkarul munkar wal adida wal munkarat ba so me ya kawo munkar mutanen kirki ne suke aikata munkari sai a canza su sai su dawo za ka ji su masu aikata munkari jan su ake a jika sai an gyara an tafi da su ka gane wannan bid'a ne ake inkarinta a kore mai yinta ana ganewa to idan ka ba ɗan cakulkuli wannan aikin to sai ya inkari sai ya tagayyar bida ya inkarin munkara ya watsa mutane ya jawo bala'i ga al'umma an gane shi ne sai naka ne zai ba daidai ba sai ka mai da shi shi ne karan baranka za ka ji ibn taymiya ya yi rika yi walamma an fara faraga ibn taymiya min qadiyyat tatar yayin da ibn taymiya ya kare da matsalolin tatar illa wa qad akafa ala ilqa'i durusihi sai koma abin da ya saba na karantar da al'umma wa mawa'izihi da kuma wa'azuzin shi wa nasharu sunna da kuma yada sunna wa raddil bid'a da raddin bid'a ko ko ibnu taymiyyah na ma dan izala ne kun ji fa raddil bid'a izalatul bid'a wa nasharu sunna iqamatus sunna ihya'us sunna wa ihmadul bid'a aikin tawhidiyyo kenan kuma ya ci a ah, ibnu taymiyyah sosai ka sabiga ahadihi bi zalika kamar yadda ibn timiya dama a baya aikin da yake kenan washta galabi jihadi shirki ibn timiya ya shigaltar da kanshi da yakan shirka wal jahiliya da kuma yakan jahiliya wa kana ahabba amalin yadayhi wa asma ghaya fi himayatihi bi kulli nashatin wa himma mahala ya ce wa kana habbu amalin ladaini karantar da sunna yada suna, rushe gida'a, yakan shirka rugurguje jahiliya wannan shi ne aiki mafi soyuwa mafi daraja a wajen ibn taymiya kuma ne mafi gayan abin da ya ƙara rayuwar shi a kai kuma yana wannan aiki bi kulli nishatin wa himma da dukkanin nishadi da himma kun gano wannan da kyau ku duk malamin da ba wannan bane manufan shi ba ku to an samu matsala ko ka ba shi wannan harkar kwana ɗaya kwana biyu zai na kore ba zai iya ba dole sai ya zama dama aikin ka ne shine manufanka ko ko ka zama wani abu ko ka samu wani abu in ka samu za ka bari in ko baka samu ba za ka watsa ba daren daɗewa kuma haka sai ya faru kun gano wannan da ke ku Allah ya taimake mu wa kana kada da khala fi ila ila majtama'il muslimin kaseerun min a'mal kana bakiyat ahad al-jahiliyya malai ce wa kana kad da khala fi ahad, a wannan lokaci an samu bidoyi jahiliya shirka abubuwan miyagu na ɗabi'u sun riga sun shiga ila mujtama'il musulmina a cikin al'umma kasirun min a amal cikin ayyukan duk suna marasanta waɗannan abubuwa miyagu kanar bakiyyata a hadar jahiliya sai zama ayyuka ne na kingi na jahiliya ya saura ga jama'a wa shi'arar mushriki na walwasaniya sannan kuma ya zama abubuwan da ya zama mutane suna makotaka da mushirikai da waɗanda suke bautan gumaka ya wanzu cikin musulmi sun dauki irin waɗannan tsaface-tsaface da bidowi da miyagun ayyuka da lalatattun ɗabi'u da tilatuhun bil yahudi wa nasara ba komai yi ma al'ummar musulmi illa ba illa cakuɗe ɗaniyan da suka yi da yahudawa da kiristoci an gane duk yankin da suke da waɗannan abubuwan ko sai sun tsaye wajen da'awa ko a shafi daidai ne da waɗannan kuma a ce wai ku bar al'amarin da'awan ku koma ku sa kanku a wani hayaniya na siyasa ba ƙaramin illa za ku yi makanku ba an fahimci wannan da kyau ku to ibn taymiya ya tsaya kalli tsawon lokacin da aka yi ana yaki tatar suna wahalar da mutane waɗannan miyagun abubuwa sun riga sun yi nasu cikin al'umma shi sa ya tsaye shagaltu da wannan aiki wata alimar zu'ama'il jahiliyi kuma ya zama a wancan lokaci waɗanda suke ta'alim karantar da al'umma jagorori ne da ke karantar da addinin jahiliya wa fasidi a ka'idi da kuma waɗanda suke da mummunan aƙidu ta za wanda ke faruwa kenan cikin musulmi jahili ya ji an ja aya an ja hadisi an yi larabci ne zai ce ana jan nafsi ana karatu ya ji ilimi jahili ne mu gano wannan yanzu ka je ƙauyen sai ka ɗaga waya Yes, yes, yes, that is good, very good, yes, that is good, very good, yes, yes, that is good, very good. A wani wuri ke faɗi. Amma kakanka gari ke kawai nan za ta ce nan jikan nan na wai zo ke dinga turance su. Ayyuwa da goma yawa. Shi kenan, ita da take ji turanci. amma in ba turan ko wanda ya iya turancin ya zo sai ce wannan irin mashirmanci ne aka ban labari ba in ya tabbata akwai wanda aka ce ya aiki da turawa ana ba da labari ya iya turanci sai aka samu wanda cizo shi kuma ya ɗan zauna da ɗan turawa aka ya ɗan ji turanci kaɗan yana ɗan gane kalmomi to shi wancan da yake aiki da turawa ya zo da abin siyarwa sai wannan sai ce mashi hamad wannan ba gaskiya ne labarin ne na gaskiya yace iye wani ni din ne ka ce min wannan abun nawa hamoci kwallo ya wuce hamoci wannan ya abu <laughs> ga ya zo da turawa a banza kenan <laughs> ha wala wani zai bula kan jiwai hamoci ya sai a tambaye shi to me ce. kuna gane wannan da kyau Allah madauki sarki shiryar da mu to waɗanda ba su da aƙida su suka zauna suke karantar da mutane addini yau kuma su ne ke kan manhaji mare ce kanar bin hari qulud fi dawahi Dimash a ɓangaren fadaman qulud a gefen garin Dimash sakharatu an samu wani fa kun san falalan dutse ko tuzaru wai ana zuwa ziyara Wai in garo laha ana zuwa ana bakance kadish taharat alaiha kisasun wa riwayatin adida har ma kisoshi da ruwa iri iri ake faɗi na karaman wannan dutsen da darajoji da alherin da ake samu akan haka duk inda ake shirka yawa a ƙasar nan kabarruka ne ko wani bishiya ne ko wani mai ka za ka ji labarai da mutane suke ba da na alherin wannan abin mai yawan gaske kuma da ƙarya suke yi Allah shi kauta fa'adat fitnatun kabira li du'atil aqida min almuslimin malin shi anan sai fitina mai girman gaske ta dawo ma masu raunin aqida daga cikin musulmi iz kanu yazurunaha saboda suna ziyartar wannan wajen wa na lahannu zuwar kuma suna kai bakance a wannan waje na alwashi da suka yi fa zahaba ilayha ibn taymiya ibn taymiya da kasa a gwiwa ba sai ya tafi ma'a jama'acin minal hijaziyi tare da sauran mutanen hijaz fi rajab a watan rajab hijar 704 wa qata'aha ya je raga da wannan dutsen wa ara al-musulmi na yin hamin shirki biha mutane suka samu kotawa mina shirki biha na wannan shirkan da suke da wannan dutsen wa a za a anhu shubhatan kanat kana sharruha aziman ibn taymiya ya yayi masu sharrin da suka afka sakamakon wannan abin da suke yi wanda sharri ne mai girman gaske waɗannan bayanan kaf mala ya lodo mana su ne a cikin littafin ci wani haya a jirgin na sha hudu shafi na talatin da hudu Allah madaukakin sarki ya malaman sakayya da alkhairi sakamakon korewar lokaci nan za mu saurara sai in Allah madaukakin sarki ya raya makaratu rasu na gaba da izinin Allah za mu zo za mu tashi daga inda mu kwana muke sha subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum